sunna ce ta Allah duk inda Allah ya maka ni'ima duk ta kuma sai ka gamu da hasada idan yau dan anguwarku ne aka gida masallaci mai cin mutum goma sha biyar ce kai ne liman to wani ustadu yana sahu na biyu da mosa ya za a yi kai ne liman ba shi ba yayi za a ce wani ne ba wani ba wannan sunna ce ta Allah idan kana ga wani dagaci a ƙauyen ku kana ga ba kowa bane to yanzu akwai dan gidan sarautar da yake ga me yasa aka ba wani ba ba wani ba shi abun ya dame shi ɗinta shine ita hassada idan ana maka to ka riƙa murna saboda ita ce foundation ɗin cigaba duk duniya ba a taɓa cigaba ba hassada ba inda aka maka kai haƙuri ka riƙe Allah to wannan shine gishirin matsawa gaba ba a koma da baya shi kuma mai hassada hatsarinta shine ba zai taɓa cigaban ba saboda mai saboda ita hasada tun tarihin duniya ba ta taba canja hukuncin Allah ba ba a taba yin wata hasada akan wata ni'ima ga wani ɗan adam annabi ko manzo ko wani bawa daga cikin bayan Allah ba a taba ci gaba ba hasada ba Inda dai aka maka kai hakuri ka rike Allah to wannan shine gishirin matsawa gaba ba a komawa da baya shi kuma mai hasada hatsarinta shine ba zai taba ci gaban ba saboda mai saboda ita hasada tun tarihin duniya ba ta taba canja hukuncin Allah ba ba a taɓa yin wata hassada akan wata ni'ima ga wani ɗan adam annabi ko manzo ko wani bawa daga cikin bayan Allah dalilin wannan hassada ni'ima ta gushe ba ba a taɓa yi ba a tarihin duniya